Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم masu sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran jamhuriyar musulunci ta Iran. Mushtaba Adam ne tare da ku a cikin wannan fotowar wata ita ce ta biyu a wannan rana. To abubuwan da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namun da wannan lokaci sun kunshi shirin nan na kokun sai kuma shirin nan na muleka iran daga nan kuma za mu kawo muku shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin namu na wannan lokaci zai gudana yanzu sai ga zama domin aji shirin nan na kwakwun santar da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata tara ga watan maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da 25 ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1259 da suka gabata rana irin ta yau wato 25 ga watan rajab na shekara ta 183 hijira kamariya imam musa bin ja'far al-kazim alaihi salam limami na bakwai daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam ya shahada an haifi imam kazim alaihi salam a yankin abuwa wanda yake tsakanin makka da madina a shekara ta 128 hijira kamariya ya tashi a gaban mahaifinsa imam ja'far sadiq alaihi salam limami na shida daga cikin limaman ahlul bait inda ya rayu tare da shi na tsawon shekaru ashirin bayan shahadar imam sadiq alaihi salam imam kazim alaihi salam ya jagoranci al'ummar manzon allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa tsarkaka tsawon shekaru 35 imam kazim alaihi salam ya shahara da yawan bautar Allah da hakuri da juriya da taimako da kuma tausayin raunana ana yi masa lakabi da alkazim ne wato mai haɗewa saboda tsananin haƙurinsa da kuma haɗe fushi da kau da kai daga cutarwa da ake yi masa da mabiyansa bayan ga haka kuma a lokacinsa ya ƙara yada ilimi a dukkanin ɓangarorinsa amma da ƙarshe a zaliman sarakunan abbasiyawa lokacin mulkin sarki haruna rashid ya kama shi ya tsare shi a kurkuku amma duk da haka ya ci gaba da ilmantar da al'ummar musulmi tare da yaɗa korowa irin ta manzan allah ta hakika wanda hakan ya fusata haruna rashid ya kuma sa an saka masa guba wanda hakan ya yi sanadiyar shahadarsa a rana irin ta yau a kurkukun sarakunan abbasiyawa. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 567 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan maris na shekara ta 1454 aka haifi americano vespucci ɗan ƙasar italiya mai bincike na kwakwaf akan doron ruwa na teku wanda ya gano wasu yankuna a doron ƙasa ta hanyar tafiye-tafiye a cikin ruwan teku a wasu lokuta americano yakan yi tafiya a cikin teku har ya bace kafin daga bisani ya samu kansa a wani wuri a gabar ruwa kafin fara wannan bincike mai zurfi da americano yana aiki ne a gabar ruwa ta wata tashar ruwa da ke kasar italiya kafin daga bisani kuma ya fara gudanar da bincike da kuma tafiye-tafiye a cikin teku ya bar bayanai masu tarin yawa dangane da wurare da ya gano da kuma kusuroyi da suke cikin taswira ta doron ƙasa shine mutumin da ya gano nahiyar amurka wanda hakan ne ma ya sanya aka sanya ma amurka sunansa kama daga amurka ta kudu da kuma amurka ta arewa da kuma amurka ta tsakiya saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida da zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma ga labarin duniya da ni mustawa adam zan gabatar muku labarin duniya da farko ga kanunsu dakarun kungiyar hezbollah ta kasar labanan sun kai hari akan jirgin sama maras matuki na haramtacce kasar isra'ila wani kwamandan sojan kasar sun ya kiraye kasarsa da ta shirya yaƙi da amurka fiye da 'yan kasar ghana 200,000 ne aka yi wa allurar rigakafin cutar corona a cikin kwanaki shida to yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarin dakarun kungiyar hezbollah ta kasar labanan sun kai hari a kan wani jirgin Mars matuki na haramtacciyar kasar isra'ila a wata sanarwa da dakarun kungiyar ta hezbollah suka fitar ta kunshi cewa da misalin karfe goma da minti na daren jiya litinin jirgin Mars matuki na haramtacciyar kasar isra'ila ya keta sararin samaniyar yankin yankin harbato shu'aib da ke kan iyaka da falasɗinu sai dai dakarun sun kai masa farmaki da makaman da suka dace sanarwar ta ci gaba da cewa bayan haka ne abokan gaba na haramtacciyar kasar isra'ila suka kunna makamai da suke haskaka a wuri har ila sanarwar ta ce dama tun da maraicen ranar litinin din wani jirgin marasa matuki na 'yan sahanuya ya kutsa sararin samaniyar kasar ta labanan inda shi ma 'yan kwagwarmaya suka tilasta shi janyewa bayan kai masa farmaki haramtacciyar kasar isra'ila dai ta saba aikawa da jirage marasa matuki na leƙen asiri cikin sarin samaniyar kasar ta labaran sai dai daga lokaci zuwa lokaci mayakan kungiyar ta gwagwarmaya ta labanan suna kakkaɓo su ko tilasta musu komawa inda suka fito wani kwamandan sojan ƙasar sin ya kiraye ƙasarsa da ta shirya yaƙi da amurka kwamandan sojan na ƙasar sin ya buƙaci ganin gwamnatin ƙasar ta ƙara yawan kasafin kuɗin soja domin zama cikin shirin yiwuwar yin yaƙi da amurka jaridar daily mail ta ambato janar zu kiliyan wanda shine na biyu a mukamin sojan ƙasar ta sin yana yin wannan kiran sannan kuma ya bayyana cewa saboda yadda amurka take jin cewa china za ta kwace mata mukaminta a duniya da kuma rikicin da ake yi akan iyaka dole ne kasar ta sin ta kasance cikin shirin ko ta kwana na yaƙi janar zu ya yi imani da cewa kasar tasa za ta shiga gaban amurka a duniya ta fuskar tattalin arziki inda kudin shigar ta ɗara na amurka da kaso 70 cikin 100 to kuna ta da rado biyo hausa da ke karkashin hausa cibi daga nan tehran fiye da 'yan kasar ghana 200,000 ne aka yi wa allurar rigakafin cutar corona a cikin kwanaki shida babban darakta janar na hukumar kiwon lafiya ta kasar ghana dr patrick kuma aboyage shine ya yi wannan sanarwar a jiya litinin yana mai cewa ya zuwa litinin ɗin waɗanda aka yi wa allurar rigakafin ta covid-19 ta astrazeneca sun kai 2,252 dr koma abu ya ya ƙara da cewa abu ne mai yiwa a sami karuwar adadin waɗanda aka yi wa allurar rigakafin domin an sami matsala wajen shigar da wasu bayanai na waɗanda aka riga aka yi wa rigakafin a cikin na'ura mai ƙwaƙwalwa. har ila yau ministan ya yi hasashen cewa adadin waɗanda aka yi wa allurar zai iya kaiwa dubu ɗari uku don haka kammala shigar da bayanan an fara yi wa al'ummar ƙasar ghana kafin cutar corona ne dai ta astrazeneca wacce ake yi a ƙasar india a ranar biyu ga watan nan na maris yan gudun hijiran najeriya biyar sun koma gida bisa raɗin kansu 'yan gudun hijiran najeriya da suke a sansanin minuwa da ke arewa masu wato da ke arewa mai nisa a kasar kamaru sun koma gida ne bayan gushewar shekaru takwas minista mai kula da harkokin cikin gida na ƙasar kamaru ne ya jagoranci bikin bankwana da 'yan najeriya ɗin masu koma gida a jiya litinin bayan kammala bikin bankwanan mutanen da suka kunshi iyalai ɗari sun shiga motocin safa-safa sha ɗaya inda suka kama hanyar zuwa gida najeriya komawar 'yan gudun hijirar dai ya zo ne bayan wata yarjejeniya da aka cimmawa tsakanin gwamnatocin kasashen kamaru da najeriya da kuma hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya rikicin boko haram ne da ya tilasta wa 'yan najeriya da dama yin hijira a cikin gida da kuma zuwa ƙasashe makwabta da suka hada da ƙasar kamaru to ƙarshen labarin duniyar kenan. ma sauraro yanzu sai ku gya zama domin a saurari shirinmu na gaba muleka iran muleka iran masu wurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin mai kawo muku bayanai game da tarihin muyan wurare masu ta da dan tarihi da ma warare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar Iran. Da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakata ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. da fatan masu warare sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da kai manta na di a bisa faifai. to da kyau yanzu kamar tsunduma cikin kwarewar shirin a yau shirin namu ci gaban shirin da muka gabatar muku ne a lokutan baya inda muka muku bayanai game da irin ci gaban da Iran ta samu a da take na yin bincike domin samar da allurar kafin cutar corona virus wato covid-19 idan masu hari suna tune a wancan lokacin mun bayyana muku cewa Iran ta gwada da gwaje-gwaje akan dabbobi har guda uku domin tantancewa da samar da ingancin allurar kafin corona kuma sakamakon da aka samu bayan gwajin ya yi kyau sosai ko kuma ta kyau sosai ana iya cewa ma kwalliya ta biya kuɗin sabulu ya ƙara ƙarfa gwiwa kuma inda a karon farko aka gwada allurar rigakafin akan ɗan adam domin ganin ingancin ta kafin a ci gaba da yi wa sauran al'ummar ƙasa domin kare su daga kama da wannan babbar annoba da ta zama tamkar ruwan dare game duniya in ta ma mai ko ina kuma take kisa. To yanzu bari mu kawo muku sabbin bayanan da suka fito game da irin nasarorin da masana masu bincike na ƙasar Iran suka samu a wannan fanni. Rahoton suka fito sun nuna cewa masu bincike kan samar da allurar kafin akan allurar kafin sun bayyana cewa allurar gwajin a matakin farko da aka yi an yi wa mutane 120 'yan sa kai kuma a yau talata za a ci gaba da yi wa waɗansu mutanen na daban wannan allura. Dr. Sa'id Kalantari, shugaban cibiyar bincike a aikin samar da allurar kafin corona a kasar Iran, a wani taron manema labarai da ya yi inda ya yi bayani game da irin ci gaba da aka samu gwajin da aka yi na samar da allurar coronavirus a asibitin Rasulul Akram da ke nan birnin Tehran, inda ya bayyana cewa آخرین نفری که وارد این مطالعه میشه از این 133 نفر از روز سی و پنجم عبور بکنه در روز سی و پنجم ارزیابی های روش انجام میشه sakamakon rigakafin na gwajin na farko da aka yi ya kyau sosai inda a makon jiya an yi wa mutane goma sha uku goma maza uku mata kuma ya zuwa yanzu babu wani canji yanayi da suka ji a jikinsu sai dai domin tabbatar da cewa shin tana da wata illa take haifarwa bayan dogon lokaci to wannan yana buƙatar haƙuri da kuma lokaci mai tsawo kafin a iya tantancewa ko kuma a yanke hukuncin shin tana da illa ko ko ba ta da shi amma sakamakon farko da aka samu ya wani cewa wannan allura ba ta wata illa ko kaɗan domin kuwa babu wanda ya ji ko raɗaɗi ko makamancin haka a jikinsa bayan an masa wannan allura ya zuwa yanzu akwai mutane 120 'yan sa kai da suka saukar da kansu a yi musu gwajin a kansu to an raba su kuma zuwa gungu hudu kowanne gungu akwai mutane talatin kowanne gungu akwai mutane talatin inda yake bayyana cewa to shi kuma a nashi bangaren masu sulaimani shugaban cibiyar bincike kan wannan cuta ya faɗi cewa dalilan da ya sa ake amfani da shaƙa wannan rigakafin ga waɗanda suka, ga waɗanda suka kawo kansu shine saboda wannan cutar an fi kamuwa da ita a bangaren hanci da wuya ne saboda saurin yada cuta da wajen yake da shi don haka ya zama dole a ɗauki matakai yadda za a iya hana cutar yaɗuwa a irin waɗannan wurare masu mahimmanci da hatsari daga nan kuma sai ya fara bayyana cewa allurar Rakafin covid paris a matsayinta na Rakafin farko da aka yi ta hanyar shakawa a yi ta ne a cibiyar binciken rakafi da cibiyar binciken rakafi ta saram na razi kuma ana yin shi ne ƙarƙashin umarnin hukumar lafiya na majalisar ɗinkin duniya shi kuma ɗaya daga cikin waɗanda aka yi ma wannan gwaji wato mushtaba naufili ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da kansu aka yi musu wannan gwaji na allurar coronavirus a zangon farko ya faɗi cewa a kwanakin da suka gabata an yi masa allurar kafin razi covid pass amma bayan sawayi 24 da aka yi ya kasance karkashin kulawar likitoci sai dai bayan sawayi 26 da yan allurar ya kama gabansa har ma ya tafi hawan dutse ya kasance ɗalibi ne da ya kammala karatu a ɓangaren likitanci na gama gari kuma ƙwararre ne kan ilimin sanin ƙwayoyin halitta ya در مورد عوارض طولانی مدت یا در مورد اثر بخشی واکسن طبیعتا نیاز به زمان بیشتری داریم و باید زمان بیشتری بگذره تا بتونیم در مورد اون قضاوت کنیم نه ایکین Eh, domin na bada karfin gwiwa ga sauran al'umma kuma tabbatar musu cewa eh, lalle allurar ba ta wata illa da take haifarwa kama da gaggayi zafi ne ko kuma wuri ya ja ko kuma kumburi haka zalika ba ta da wata illa za ta haifar kamar ga zabi ne ko gudawa ko kuma wata matsala ta daban a cikin jikin mutum domin shi zakaran gwajin dafi ne tunda an gwada a jikinsa kuma ba abin da ya faru. ya ce adadi mai yawa na ruwan allurar rigakafin ya kai miligiram ashirin an bayan kammala allurar rigakafin babu wata illa da ya gani a dai lokacin da wata allura a dai lokacin da wasu allurar rigakafin da ake yi na kasashen waje idan aka yi wa mutane bayan sawai ashirin da hudu sukan ga illoli masu yawa nan take amma dai ni ban ji wata illa ko gudawa ko wani makamancin abu haka ba a cikin jikina bayan mini wannan allura to ma saurare gashi lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki yana da kyau mu ɗiga aya a nan sai a wani shirin za ku ji mu ɗauki wani sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa har ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku kasance cikin koshin lafiya kuma za a yi ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na yanar gizo www.hostv1.ng/radio a huta lafiya. To yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin mu na kide-kiden Iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa mai kamu kide-kide wa daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa bari mu gabatar muku Salar Aqili a cikin wakar da ya gabatar mana sobre baby. kenan aka saurara a cikin wannan waka da ya gabatar mana a cikin shirin namu na kiɗe-kiɗen iraniyawa kuma a nan zan jani zamun shirin gan lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da wasu ko kuma ɗauke da wani sabon shirin amma kafin na amma don waɗanda ku ji su ni da na kasance tare kuwa shi cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da biyar shirye-shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. sauraro da aka muka zo abin da za a iya gabatar muku a cikin shirin nuna lokaci da fatan kun ji daɗin dukkanin abubuwan da ku saurara. Sai dai muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marice idan Allah ya kai mu. Mu ne lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.